farfajiyar asibitin haihuwa ta unguwar yantala da ke birnin yamai kenan da hantsin alhamis dinnan hudu ga watan afrilu inda ɗimbin jama'a suka hallara domin kaddamar da wani shirin musamman da ake kira proje amplify pf wanne a ƙarƙashin sa gwamnatocin nijar da amurka ke hangen magance matsalar mace-macen mata da yara lamarin da likitoci ke dangantawa da rashin saka tazara tsakanin wannan haihuwa da waccan. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar. Duk macen da za ta haihuwa a ce ta tailike ba ta cikin hatsarin ɓadda rayuwarta. A ce ta ɗauki ciki ta samu ta yi wata tara nan ba ta samu ɓari ba. A ce in ta ahi yaron nan ta aihe shi lahiya. A ce an rage rirtsa a samu a rage mace-macen yara a rage mace-macen mata. To kun ji muhimmancin wanga furoshe. Miliyan dubu goma na da sefa ne kasar amurka ta hanyar hukumar usaid za ta kashe domin wannan shiri na tsawon shekaru biyar wanda kuma za a aiwatar a yankunan yamai da zandar da nufin sassauta wahalhalun jama'a a bisa la'akari da yadda matakin ka iya baiwa yara damar samun ilimi yayin da iyayensu mata za su samu damar gudanar da wasu ayyukan ci gaba kamar yadda jakadan amurka a nijar ambasada eric p. ke faɗa. With population growth rate being so fast, that makes health and education moving targets. It makes it much harder to develop and make meaningful progress in those two sectors. Minister ci mata da kare yara ƙanana Madam Elbak Zainabu ta ribako ta jinjina wa wannan yunkuri da take yana da alfano sosai ga rayuwar iyali. Yau mace in ta zamanto a ce ta kasa ɗiya shidda kuma kowace shekara ta aihu ita kanta matar lahi kirki ba ta yi kwanan kirki ba cimazanar da ke akwai sun yawa shi da kanshi mijinta shi ma bai samu lahiya ba saboda kullum yana hanyar likita kullum yana kashin kuɗin magani to ko ke ra'ayin jama'a akan wannan batu na tsarin iyali mu muna ba da goyon baya bisa wannan sabon proje da Nijar USAID sun kai lanse yau muna so ko kowa mata su gane su ba da goyon bayan su bisa sabon wanga proje da Amerikawa sun kawo muna. Tsarin iyali bai da wani muhimmanci kawai a bar mutane su haihu bakin da Allah ya tsaga bai hana mishi abinci. Shi ma Mansu sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sabon shi da mutanen bayan shi kar su tozanta mata su bari mata su huta ya zaman yaro da wannan yaro sun samu sarari da ya kamata masu gidaje su bar mata su ba su dama su je su ɗauki magani ko maganin bai da illa. Uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Dr. Malika Isuhu da ke matsayin uwa a wannan biki ta yi kira ga shugabannin al'umma wato sarakunan gargajiya da malamai da kafafen yada labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu su dage don fahimtar da jama'a illolin da ke tattare da haihuwar rurrutsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.